لله الحمد لله الذي بسط خيره وإحسانه في هذا الشهر الكريم وجعله موردا للعباد يغتنمونه للوصول إلى النعيم المقيم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الفضل العظيم وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى وأرضوا لكرم ربكم بمكارم الأخلاق ولين اللسان واستجلبوا نعم ربكم بالإنعام على ذوي الأرحام والجيران فإن الله كريم يحب الكرم وجواد يحب الجود وعفو يحب العفو والغفران وأكثروا في شهركم من أنواع العبادات وخاصة الصدقة فإنها ذلكم يوم القيامة تقيم تقيكم حر النيران ولها تأثير عظيم في دفء البلاء وثوابها يتضاعف بحسب شرف الزمان والمكان خصوصا في شهر الله المعظم رمضان قال ابن القيم رحمه الله تعالى في ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان وكان من هديه صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان الإكثار من أنواع العبادات فكان جبريل يدارسه القرآن في رمضان وكان إذا لقيه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة وكان أجود الناس وأجود ما يكون في رمضان يكثر فيه من الصدقة والإحسان وتلاوة القرآن والصلاة والذكر والاعتكاف وكان يخص رمضان من العبادة بما لا يخص غيره به من الشهور وقال أيضا قال صلى الله عليه وسلم أعظم الناس صدقة بما ملك يده وكان عطاؤه عطاء من لا يخاف الفقر وكان العطاء والصدقة أحب شيء إليه وكان سروره وفرحه بما يعطيه أعظم من سرور آخذ بما يأخذه وكان أجود الناس بالخير يمينه كريه المرسلة انتهى كلام ابن القيم رحمه الله أيها المسلمون إن للصدقة فضائل وتزداد فضائلها وتعظم في هذا الشهر ومنها أولا فضل التفطير الصائم وقال صلى الله عليه وآله وسلم من فطر صائما كان له مثل أجره غير, غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئا راه الترمذي وحسنه ثانيا ومنها أن الصدقة دليل الإيمان قال صلى الله عليه وآله وسلم الصدقة برهان رواه مسلم قال النووي معناه الصدقة هجة على إيمان فائلها فإن المنافق يمتنع منها لكونه لا يعتقدها ومن صدق استدل بصدقته على صدق إيمانه والله أعلم انتهى كلامه ثالثا ومنها أنها تداوي أمراض القلب والبدن قال صلى الله عليه وسلم داووا مرضاكم بالصدقة رواه أبو الشيخ الأزرهاني وحسنه الألباني قال ابن القيم تحت هذا الحديث وكل طبيب لا يداوي العليل بتفقد قلبه وصلاحه تقوية روحه وقواه بالصدقة وفعل الخير والإنسان والإقلال على الله والدار الآخرة فليس بطبيب بل متطبب قاسر انتهى رابعا ومنها أنها تدفع تدفع أعداء يعني البلاء من الأعداء قال ابن القيم رحمه الله فإن للصدقة تأثيرا عجيبا في دفع أنواع البلاء ولو كان من فاجر أو من ظالم بل من كافر فإن الله تعالى يدفع بها عنه أنواع من البلاء وهذا أمر معلوم عند الناس خاصتهم وعامتهم وأهل الأرض كلهم مقرون به لأنهم جربوا انتهى خامسا ومنها تصديقك بوعد الله لا لا بوعد الشيطان قال تعالى الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم وقال تعالى وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار قال ابن كثير تحت تفسير هذه الآية أي مهما أنفقتم من شيء فيما أمركم به وأباهه لكم وهو يخلفه عليكم في الدنيا بالبدل وفي الآخرة بالجزاء والصواب انتهى كلامه وقال تعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا ويضاعفه له أضعافا كثيرا فقال صلى الله عليه وسلم ما نقصت صدقة من مال رواه مسلم ومنها أي الثالث أنها أنها تطهرك من الذنوب قال تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها تابعا ومنها أنك, أنك تستذل بها يوم القيامة حتى يفضي بين الناس حتى يقضى بين الناس قال صلى الله عليه وسلم كل امرئ من في ذل صدقته حتى يرسل بين الناس أو قال حتى يهكم بين الناس قال يزيد وكان أبو الخير لا يخطئه يوما لا يتصدق منه بشيء ولو بكعكعة ولو ولو ببصلة رواه ابن خزيمة وصاه الألباني وقال صلى الله عليه وسلم سبعة يذلهم الله في ظل في ظل عرشه يوم القيامة وذكر منه ورجل يتصدق بيمينه يخفيها من شماله رواه الطبراني في الأوسط وحسنه ابن حجر آمنا ومنها أنها وقاية لك من النار قال صلى الله عليه وآله وسلم اتقوا النار ولو بشق تمرة متفق عليه وقال صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم أن يستشر من النار ولو بشق تمرة فليفعل رواه مسلم تاسعا ومنها حصولك على دعاء الملائكة لك قال صلى الله عليه وسلم ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما اللهم أعطم ممسكا سلفا ويقول الآخر اللهم أعط ممسكا سلفا متفق عليه العاشر ومنها أن للجنة بابا للمتصدقين قال صلى الله عليه وسلم ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة متفق عليه الحادي عشر ومنها أنها سبب لإنفاق الله عليه قال صلى الله عليه وسلم قال الله أنفق يا ابن آدم أنفق عليه متفق عليه الثاني عشر الأخير ومنها أن الصدقة من أعظم ما ينجي النساء من النار قال صلى الله عليه وسلم تصدقنا وإن أكثر كن حطب جهنم رواه مسلم اللهم إنا على صيام رمضان وصيامه وتقبله منا يا أرحم الراحمين أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على wa الله وعلى آله وصحبه ومن والاه bayan haka yan uwa muna godiya ga Allah wanda ya sanya wannan alkhairai ya shimfiɗa su a cikin wannan wata da ayyuka na ihsani a wannan wata mai girma ya sanya mabayinsa wata magangara wata mafankwada wacce za su kwankwaɗe ni'imomi da alkhairai a cikin wannan wata ina shaidawa babu abin bautawa da cancanta sai Allah shi kaɗai yake ba shi da abokin tarayya a rububiyarsa da uluhiyarsa da sunayensa da suhofinsa ma'abucin falala mai girma ina shaidawa lallai annabi muhammadu bawansa ne ko manzonsa ne tsira da aminci su kara tabbata a gare shi da alayensa da sahabbansa da wanda suka bi bayansu da kyautatawa har tashin alkiyama Allah ya saka mu cikin su bayan haka Uwa uwana musulmi mu ji tsoron Allah mu kawo kanmu zuwa ga ainihin mai karamci ta hanyar kyawawan ɗabi'unmu mu kawo kanmu zuwa ga wannan alkhairi mu kyautata harshenmu mu yi gaugawa zuwa ga samun ni'imomi na ubangiji wanda ya sanya ta hanyar me ta hanyar sadar da zumunta da kyautata ma makwabta mu kawo kanmu zuwa ga wannan ni'imomi da Allah ya shimfiɗa a cikin wannan wata ta hanyar karamci domin Allah karimi ne kuma yana son masu karamci wato baiwa kinan da miƙawa Allah mai baiwa ne yana son masu baiwa mai afuwa ne yana son masu afuwa yana son masu ganeman gafara ya gafarta masu ya ‘yan uwana musulmi mu yawaita ayyuka nau'o'in ibada daban-daban na alkhairi na ibada a cikin wannan wata mai girma na ramadan musamman ibadar sadaka lallai sadaka za ta yi ma masu ita inuwa gobe alkiyama ranar da ba wata inuwa sai wannan inuwa da Allah ya samar za ta zama inuwa daga wannan azaba ta ranar tashin alkiyama ya ‘yan uwa wato sadaka tana da tasirin gaske wajen tunkuɗa bala'i da samun lada mai girma musamman idan sadaka ta ci karo da lokaci da zamani lokaci da wuri lokaci shine irin wannan wata na ramadan wuri kuma irin lokacai da wurare na alkhairi idan sadaka ta ci karo da wannan wuraren da zamun nan to takan sami karkuwa a wurin ubangiji musamman a wannan wata na ramadan ibn al-qayyim da ya yana ta bayani akan shiyawan manzo sallallahu alaihi wasallam dangane da ramadan yace yana daga cikin shiryawarsa a wannan wata annabi na yawaita nau'o'i na ibada yace ce jibril ya kasance yana zuwa suna mudarasa ta alkur'ani wato ainihin a cikin wannan wata na ramadan jibril yana zuwa ya haɗu da manzo a lokacin da yake kyauta da bayarwa kamar yadda iskar asuba take da daɗi ta shiga ko'ina aka sadakan manzo take musamman a cikin wannan wata na ramadan manzo sallallahu alaihi wasallam ya ci kowa yawan bayarwa da yawan miƙawa musamman a cikin wannan wata na ramadan ya ‘yan uwa a yawaita sadaka a yawaita ihsani a yawaita karatun alƙur'ani a yawaita sadaka a sallah da zikiri da itikadi wannan kwanaki na ramadan da muke tunkara kwanaki ne masu albarka ya yan uwa manzo sallallahu alaihi wasallam yakan keɓe ramadana da ibadu wanda baya yi a cikin sauran watanni irin wannan ramadan ɗin annabi sallallahu alaihi wasallam idan goma ta ƙarshe ta zo yakan aure ɗamara ya naɗa shimfiɗa sai jingine ya nisanci iyali wanda ibada babu abin da yake sallallahu alaihi wasallam manzo sallallahu alaihi wasallam shine mafi girman mutane wajen miƙawa da bayarwa a hannunsa in ya ba wanda ya ba <clears throat> yakan yi farin ciki fiye da wanda ya karba in ya miƙa ya bayar to yakan yi farin ciki fiye da wanda ya ba wannan abin da ya bayar ɗin aka nuna jin daɗi da farin cikinsa a kan duk abin da yake yi na kyauta na alheri a wannan wata damansa ta kan bayar abinta ba ta san mai damar ta bayar ba saboda tsananin wato ikhlasi kenan haka ya kamata masu sadaka in za su bayar su kokari su tsarkake niyya su kokari su yi don Allah ƴaƴan uwa malamai sun zakulo mana irin falalar yin sadaka a dukkan lokacai balle a cikin wannan wata na ramadan sai da suka lissafa mana alalar sadaka daban-daban a kowane lokaci har wajen guda goma sha biyu a takaice in muka bi su alalar buɗar bakin mai azumi sadaka ce yayin da ka buɗi bakinsa ka sami ladan shi mai azumin a tare da shi an taɓa masa nasa ba kamar yadda ya inganta cikin hadisi na biyu shi ne ita sadaka dalili ce da wato da take nuna imanin mai yanta da nufi na hadisi annabi ya ce wa sadaka su burhanu sadaka hujja ce da dalili wanda ke yin tutar alama ne ya yi imani da Allah zai ba shi lada shi yasa imamun nawawi ya zo wannan hadisin yana sharhi ya ce ai hujja da ake nufi wato imanin mai aikata ita sadaka ɗin domin munafiki baya iya yin sadaka dan bai imani da ladan da za a samu ba shi ko mumini ya yi imani da ladan da za a ba shi gobe kiyama abu na uku daga cikin kwalalar sadaka yan uwa sadaka tana magance cututtuka da yawa cututtuka na zuciya abin da ke shafar kulli da hikidu da gaba tsakanin mai shi da mara shi Cututtukan warkar da waɗannan cututtuka sai malamai suka ce har ma cuta ta gangar jiki sadaka tana maganinta ainihin suka kafa hujja da hadisi ibn qayyim ya ƙara bayani kan hadisin da annabi ke cewa ku marasa lafiya ku nemi lafiya ku ta hanyar yin sadaka a ba da sadaka da nufin Allah ya baka lafiya sai ga Allah ya baka shine ma ibn qayyim kun san babban malami ne na likita na gangar jiki da kuma na zuciya yake cewa duk likitan da yake baya maganin cututtuka ta hanyar binciken mara lafiyan ya alaƙa zuciya shi da Allah ya tsakanin shi da mutane yaya ƙarfin imaninsa yaya sadaka yana yi likitan da bai binciken wannan ɓangaren da ayyukan alkhairin wannan mara lafiyan yana yi da abubuwa na ihsani ko baya yi ko yana karantawa ko ma baya yi yace duk likitan da yake musulmi bai haɗa likitancin shi da binciken mara lafiya alaƙa shi da Allah alaƙa shi da mutane ko wannan likitan ba ƙwararren likita ba ne likita ne mai koyon likitanci wannan yana maganar likita musulmi kenan mara lafiya ya zo maka da rashin lafiya shi iri-iri ba wai kawai ka ɗauko ka bincika ɓangaren magani da za ka ba shi sha ba ka taɓo ɓangaren alaƙa shi da Allah yaya tsoron Allah shi yaya juyarsa ga Allah yaya abubuwan da aka ce yana yi Allah kun san dai amfaninta a gangar jiki azumin nan amfaninsa ka taɓo mai alaƙa shi da mutane yana cutar da su wannan zai iya a tattin ɗin lafiyar shi yau ba shi ba ne zo ya zo na shaye-shaye ya yi abin da ya maye don me yasa ba zai taɓa lafiyar shi ba yana ƙarya yana cin amana yana damfara duk wannan ibn al-qayyim ya tattabo yace likita biya kama ke minci kamar lafiya yanzu ka dobe musulmi a wannan wata yadda suke garau mai azumi sannan kuma ka ga su lafiya lau saboda alaka da ubangiji subhanahu wata'ala na hudu suka ce ita sadaka tana ainihin hatta tunkuda abokan gaba ka babban makiyanka shine shaytan shaytan shine yake hana ka kai sadaka wanka ka karfin shi kai ka kuɗe shi amma wanda suke yan barandansa na mutane shekaru wanda za su karfe za su so kuma aljihu a daga za su kuɗe su sadaka ba su ta sadaka cewa sun cikin sadaka ba su talauce alƙawarin da shi ɗan shi ba ke ko Allah yi ne masu sadaka da sadaka a girma da za su samu sadaka sadaka ka yarda da alƙawarin Allah zai maka gafara zai kuma ba ka falalarsa da cikin falalar samun aljanna wasu alkawarin shaidan da ke cewa edo kuma takara waya amurka a sa. Wannan da cikin sadaka cikin yan uwa ku duba irin karfi da ya zo a cikin wannan kare sai da na masu tsarmar gaskiya da abin da aka umarci su su ce kan da ka kenan kawai da da sadaka ta nazila ta halitta masu to Allah ya ke bayar masu ciyarwa ba sa da suna ciyarwa ana mayan masa wannan wuri kuma a lahira a bayan gaugaban lada ita ce aljanna haka wajiba aljaran ke kyakkyawa idan da gobe alkiyama linki mai yawa Wani ayar ce karshe da ta ji yahudawa suka ce wai allah matalauci ne

masu wa ranar ranar ainihin tsayuwa ranar kiyama a wasu suka ce ranar da za a yi hukunci tsakanin mutane ranar da kuma inuwa da wannan ranar wannan ranar inuwa ce za su yi masa a wani kuma da ta yi fi yake cewa abu da kai ya yake cewa wato ba wata kai da ke hudu ba ka je kai na shinkafa a baya kai na gari ko wani abu da Allah hure ma kai ma ke sadaka ka shiga cikin wannan sadaka ka daina cewa su wani ne kai da kai kake wannan ne za su ga al'umma kuma ta tunani wanda da wannan wannan ba zai wadatar ba don kuma da jikin lissa ko da kawai da mutu inuwa ranar wannan tashi da suke akwai mutumin da yake ba da suka da damar su haɗu da su sun bayar shi ne ɗan uwa ibu suka tana tara mai ita daga azabu dama a tsanin jiki ne aje a cikin nan aka ɗauka su ɗaya ke kira naira ke kamar naira ta yi ta bayar haka nan da abin da aka ba ce ma ka yi a cikin ne ko me ke da ka ce cikin wannan yanzu saboda haka da tare shi wato samun ainihin wato addu'a da za ka ce da ta ce ba za ka ce da ta Ba da ta ce da ake saukarwa guda biyu ke rike ko ya ko zai shiga wata da na wanda ya kasance masu zaka sai a cikin kira su su ku shi da to kana so mu shiga ta kofar mu shiga ta kofar ne lokaci daban-daban aka san a kira ka san shi Allah ta samu ta ke irin wannan kofofi ta same su Allah ta samu ta na kusa da kai ba za a ciyar da ka za a ciyar da kai haka ya Allah ke cewa an su gina bana ake da adam kai da kai yasa kuke gani ake wadata arziki da rasa waya ake rayuwa a wasu saboda albarka da Allah ke sa wannan ya bayar shi ma Allah ya bashi wancan ya ba Allah ya bashi sai ga dukiya bata tsince ba albarka tana ta an an zama mammako da riko sai Allah ya bakku da abin ya kwashe albarka shi na karshe ita sadaka yan uwa tana nisantar da mata daga shiga wuta gobe kiyama da nashi na manzo sallallahu alaihi wasallam da ya je ma mata wa'azi ya ce daga cikin abin da aka nuna mai isra'in su da miraji an nuna masa mata ga sunan su suka fewa gidan wuta suka yi ta kuka annabi ya ce suka ce ya za su annabi ya ce ku ta sadaka suka rika shiro mun su suna bayarwa abu huraira yana tarawa ya jama'a ya ƴan uwanmu mata ku fito da dukiyarku musamman ku da ba kekwane kefane hidindimu ba su maku yawa ba ku ta sadaka ku ta ciyarwa kuna aikin alheri ku ta ayyuka na waƙahi Allah ubangiji ku dace da mu ya ƴan uwa musulmi yanzu muna cinkara goma ta ƙarshe a daɗa zage dantsi tsayuwar dare su hatta su kumburi suke yi duk ayyuka na alheri mu daɗa nan nan kasu kwanakin ga sunan sun taho gangara Allah ubangiji ka dace da mu mu yawaita addu'a ga ƙasanmu. da al'ummar mu Allah ka ba mu zaman lafiya da al'ummar musulmi a duniya duka inda ake zalunta su Allah ubangiji ya bi masa haƙƙin su Allah ubangiji ya taimaki wannan addini namu Allah ka riko da hannun shugabanninmu a dawo da su su gane kurakuransu su gyara su sauke nauyin da ke kansu ya jama'a muna buƙatar haɗuwa da neman haɗin kai a wannan yanki namu na arewa manyanmu su haɗa kai ‘yan siyasanmu malamanmu masu kuɗinmu sarakunanmu mu zama tsintsiya maɗaurin ki ɗaya don shinkara abin da ke gabanmu اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل المشركين ودمر اعداء الدين وانصر عبادك الموحدين برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم زينا بزينه الايمان وهدمه في قلوبنا واحفظ بين الكفر والكفر وجعلنا واجعلنا الراشدين الراشدين ووفقنا لما تحب وترضى برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم انا نسالك ان تكيلنا على هذا الشهر الكريم وعلى سياق هذا الشهر الكريم وعلى سياق والعبادة فيه أن تعيننا فيه وفي غيره على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وعلى تلاوة كلامك الأمين